بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر له شكرا شكرا الحمد لله كتب العزة والكرامة لمن أطاعه واتقاه وقضى بالذلة والهوان على من خالفه وأطاعه وهو العزيز الحكيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من تمسك بدينه واجتهد في مرضاته نال سعادة الدنيا وشرف المنازل في الآخرة وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين تأدبوا بآداب الدين ووقفوا عند حدوده فخضعت لهم رقاب الجبابرة وكانوا هم السادة الفائزين المنصورين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله جميعا وأجارنا من النار أما بعد فأحييكم بخير تحية على وجه الأرض إطلاقا لأنها تحية أهل الجنة تحية من عند الله مباركة طيبة وأسأل الله تعالى المنان الوهاب الرؤوف الرحيم أن يجمع قلوبنا على محبته ومرضاته وأن يحبنا التوفيق والإخلاص والصلاة في القول والعمل وأن يرزقنا كمال الإيمان وصدق اليقين إنه قريب مجيب الدعوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki muke ƙara jaddada godiya a gare shi wanda ya kamu daidai wannan lokaci a kuma daidai wannan yanayi a cikin wannan masallaci mai albarka wanda ke bayan kiya da masallacin juma'a da yin doya muna rabon Allah madaukakin sarki ya kara saukar da albarkar shi a cikin wannan masallaci da jagororin wannan masallaci da mu kanmu gabaki daya muna rabon Allah madaukakin sarki ya sa duk abin da zamu faɗa ya zama daidai da sanin Allah ya zama daidai da karantarwa irin ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abin da zai zama kuskure saboda karancin fahimta muna rabon Allah ya ce mana shi ya tabbatar da mu akan daidai ya nuna mana gaskiya a fili ya ba mu ikon bin gaskiya ya nuna mana tsayi a fili ya ba mu ikon kauce mata muna roƙon allah madaukakin sarki ya mana jagoranci idan ban manta ba yau muna ashirin da takwas ga watan rajab hijira ta fiyayen halitta annabi rahma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da ɗaya ga watan uku miladiya ta nabi isa alaihi salam in ya inganta shekara dubu biyu da ashirin da biyu da fatan da ya dace da mu yau rana ce da malami ke gabatar mana da karatu a cikin mana kitabun albunuwa لدى فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وأن أنت موسى تكي ما لم يجبات ذكر فيها لا تمكن أزور لك في زمومنا أنفاني لون داما تنكرت تربية الأبناء إن الشيخ عبد الله بن سعد الفارح تربية الأبناء مراحل عمرية وخطوات عملية ووسائل تربوية wanda yau ma kusan an ce uzurin da ya sa malam bai samu damar zuwa karatu ba shi ne sun tafi ta'aziyya tare da jana'iza ta mahaifiyar daya daga cikin manya-manyan malamai da muke da su a wannan ƙasa a doktor bashir ali umar wanda aka ce mahaifin shi yau ta rasu kusan duk wanda ya ke bibiyar mana social media ya ga sanarwa na rasuwar mahaifiyar dr bashir ali umar muna fatan allah dauki sarki ya gafarta mata allah dauki sarki ya sa ta huta allah ya sa abubuwan da ya zama rawatun yalliya mai janna da sauran kaburbukan yan uwa musulmi waɗanda suka da mai ya tsare kabarukan su kada ya zama rami daga cikin ramukan wutar jahannama mu ma idan ta mu ta zo Allah ya mu cika da imani mu cika da kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Allah mu dauki take da farka dukkan musulmi wannan da su da lafiya dukkan musulmi muna roƙon Allah mu dauki sarki ya ba su lafiya Allah kuma ya dawo da su lafiya a wannan karatun namu muna kan gabobi da suke da alaƙa da alwasa'il wal asalib al-mu'ina ala tahqiqi ash-shardiyyah salima wasu hanyoyi da salo da suke taimakawa wajen samar da tarbiyya ingantacciya tarbiyya ta gari wannan mun karanta gabobi wajen har guda shida gabar da muka tsaya ƙarshe a sawabu wal'iƙa shi ne idan yaro yi abin yabawa a yaba mishi in ta kama haddaran sakamako a bashi wal'iƙa haka in yi laifi a mishi uquba gwargwadon laifin shi a sawabu sakamako da za a bashi ko kyauta da za a bashi don a ƙara ƙarfafa shi a kuma yabe shi sannan kuma a ƙara sa ya cewa gobe ma ya kamata yi wanda ya fi abin da yau shi sa sai a daɗa ta mishi in ya kyautata in ya yi laifi kuma sai a mishi uquba gwargwadon yadda ta dace ita kuma koba ta yara tana da alaƙa da wani irin laifi ya yi sai a duba kuma wani irin hukunci ya dace da shi za mu gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yaro kai shekara goma ya yi yin sallah ya ce a bige shi daga bugun da za a mishi ba bugu ba ne wanda za a ji mishi ciwo bugu ne wanda zai dan ji a jikin shi ba tare da an ji mishi ciwo ba akwai ɗaya daga cikin malamai na tarbiyya ya yi rubutu game da ladabba da ake ladabtar da ɗan ƙaramin yaro yake cewa inna lizzalli adabun wa mawabiquhu hatta dukan da za ka mara yaro yana da lalluba dukan da za ka mishi sannan kuma yana da abin da za ka kare ba kowane irin da za ka samu ka dake shi da shi ba duk da cewa wani lokaci za ka rai ya ɓaci duk abin da uba ya yi hannun shi ko uwa rai ya ɓaci duk a buga wani lokaci kuma ana samun kuskure mai girma kan haka wajen kokar jefa ka je mishi ciwo ko ka jefa ka karya mai kafa ko hannu so da yawan samu iyayen da garin duka su karya ƴaƴansu so da yawa an samu iyayen da garin duka sun zo ƴaƴansu ciwo ko a ido ko a kwanta wa yaron ido da bulala ko dai wani waje inda bai kamata a aibar da shi ba inda har rayuwar shi ta ƙare wannan wajen ya zama mishi lahani a rayuwar shi to a wajen duka yana da abbawa ana kiyaye abubuwa ta da za ta ce kawo hannunka kai kan ta inda nan buga ba za ta ciwo ba amma mutum zai ji ci tafin hannu tafin kafa sannan mazaunan mutum ana kama rigar shi ta bayan shi a mai bula da sanan ma zai iya jin jiki to akwai na dubba yake cewa wa katabtu fi dalika fi kitabi ar-rahmatu bil afal kai wani littafi malamin zai sa mishi ar-rahmatu bil ma'ana littafin yana magana akan tausayin yan yara min al a ash ana tausayin yara yana daga cikin mahanga ta shari'a walaysa al-iqab muqtasiran 'ala ba wai duka shi ne kawai za a ce abin da ya takaita akan ladabi sai duka ta ba a'a bal al akwai akwai kauracewa yaro ma ya ke ce to daga yau kwana uku ba zan sake maka magana ba biyan yadda za kowa zan gaita da shi za mu hira da kowa amma wani sun ne a rana ce kar a yi kwana biyu ba zan yi magana da shi babu mamaki a daidai lokacin kuma da uban da ɗan sun shaku bai taɓa ganin baban shi ya ƙaurace shi baya da shi magana ba yanzu ya shi da musa ya ɓaci da shi ma uku ba ne wannan abin da za ka yi shi wal hirman haka ka kawo abu gida su kowa a bashi amma wani da tun da wa yayin nufi yi ta ba to wannan abun ba za a bashi ba an ba shi abincin gida ya ce da Allah ka kawo ne a raba daga waje da ta shigo gida to wani tun da yau na shekar a yaro bai dawo ba ko kuma a'a bai zo ya yi sallah akan kai ba to wannan abun a ba kowa amma shi karku bashi gobe ma ya zai shekar a bashi da gobe in yaron ba mai saurin kai ba zai so a haramta mishi yau kuma a haramta mishi gobe ba babu mamaki cikin irin abin da yana jin daɗi in mun kawo an raba shi da sai aka hana shi ko a hana shi ja'iza ya yi wani abu ya ɗan kyautata amma kuma tonon ya munanta ya ce ka da ba kai ne ta zaba ga abin da ya kamata na baka dan kayan kokari ya ce to sakamakon wancan abin da kai wannan kuma an hana maka shi sai zamo gwargwaron yadda yi auninar rikla ko kuma ba wani ce daman yau yana so ko ranar asabar ko ranar la'adi ranar da ba su haka yana so dan ɗauke su a mota dan fita yawo kuma ga wani yayi ne a cikin su amma za a tafiya wannan babu shi ya ɗan kai su wani wani ya ɗan so musu wani abu ko a gida ana murna shi yana nan a gida to wannan abun yana cikin abuwa da suke kona wa yara rai a yanzu kula ko za a je excursion haka a makaranta a ce ga wasu nan ban da su kuma yara sun shiga mota suna ɗaga musu hannu in ba sa abuwa ku da yawa sai sun yi kuka ba za su yi daura yan mintuna ne a je a dawo amma wani ba zai yi daura wata ya kuka to ba sa jin daɗin yin wannan au minan la'abi ko kuma yana yaron ya ɗan saba da son wasa sai wani ne sai aka ce yau ba zai wannan wasan ne saba ba to shi ma yana da cikin ba da za a mishi يعتبر في حق الصغار عقابا دول أن أتكن حق يارا مرين أقوبة تبالا يزاي بوكا مثلا أقول nau'o'i دبن دبن wanda za ka gani naka ne wanda kai alaƙarka da yaron ka kusan abin da in kai wa yaron zai fi cewa an mai hukuma da kuma irin soyayya shi da wasu abubuwan da kake gani da nan za ka isa mun da za ka mishi hukuma wannan as-sawabu wal iqab kenan a bangaren kyautatawa bangaren kuma mutum ne laifi a mishi uquba gwargwadon laifin shi gaba ta bakwai akwai abin da suke kira al-mutaba'a wal shine bibiyan yaro da kuma ta ido akan yaro shi ma wannan da yawa daga cikin iyaye ba su cika bibiyan yara ba ko ba su cika sa ido akan yara ba in yaro ya zamo ba ka bibiyan shi sannan kuma ba ka sa ido a kan shi to ranar da kake za ka waiwai shi za ka ga ya yi nisa cikin abin da ba ka so kuma in yi nisa cikin abin da ba ka so yana da wahala kai tsaye ka iya raba yaron da wannan abin da yake shawa a haddara wani yaro ne kake ganin suna mu'amala da shi a farkon lamarin ba ka hana shi ba sai da suka shaƙu da wannan yaron ya zama yana yin zuwa gidansu shi ma yana zuwa gidansu in wani baya nan wani baya jin daɗi sai ta gano wancan yaron kuma da yake alaƙa da shi ba na garba kuma yau ne ta gano haka bayan yaron sun kai shekara suna alaƙa da junansu a lokacin da kace za ka raba su in ba Allah ta muke ka ba za ka sha wahala me yasa sai da zuciyar yanzu ya shaƙu da juna wajen yanzu ka raba su sai ta yi iya ba sun ku ganin ta amma ba ka waje ta yi fara su rabu zai su shi ne inda za su haɗu sai ba ka nan sai su haɗu sai ba ka nan ya ja shi kai shi wani wajen da ya san kai ba za ka gan shi a wajen ba to daga nan sai ka ga an fara shan wahala haka ko ɗan ɗan mata ne kaga sun fara alaƙa da wani wanda ma'ana baka aminta da shi ba to yi mazamar maza ka raba su kar a je a shaƙu sosai in aka shafi sosai ranar da kake ba ka son ganin ta da wani shi ma nan ba Allah ke maka ba sai ka sha wahala mahaifiyar ta sha wahala kai ka sha wahala sannan kuma duk yadda za ka yi ta maka dabara don su rinka haɗuwa da junan su za su balle tana zamanin yanzu ko ba ta da waya tana da wayan kawayenta sannan kuma ta haddace numban da za ta kira kwakwalwarta kana nan kana ce ba ta da waya ita kuma tana da wayan da take amfani da shi kai baka sani ba da wannan so da yawa sai yara yan mata yan tsanana su rinka shirya wa iyayensu dabarar da iyayen da su gano ba lokacin da iyayen za su gano kuma abin ya riga ya nisa sai da ma'ana abin zai ba su wahala su ce tafa abin bulci haka a rinka sa ido ana yin kuma mulahaba mutaba'a da mulahaba mutaba'a bibiyan yara ta yaya ba da shi almutaba'atu lil ibni fi sulukihi tana bibiyan yaron a cikin halayen shi ya halayen shi wa asdiqaihi tana bibiyan shi game da abokanan shi wa madrasatihi tana bibiyan shi hatta a makarantar shi akwai iyaye da sun zuba yara a makaranta ba su cika sa ido akan zuwa su ziyarci makarantar su ga yaya معاملة تنسية لطورة نهرة مطار جنبا كما تتكت بيبير معلومين سنة جنبا شريك اللي أساش مطار جاتا من يادم أكيد ونحو ذلك بالطريق المباشر أحيانا ونلوك جذاك اللي كيف إيمي حقا ليعلم الابن أن والده مهتم به لن يارو جاء جسيس اللي بابا يشهد مدشي ana makarantar su yana zuwa ya gaya yayi in wani abu ya faru ne, da makarantar ya tambaya ne ya faru to yaro yana bi a cikin shi cewa baban shi lalle yana damuwa da shi amma sai ana a mutum baban ka zo shi abu zai samu damar zuwa ba wani aji sauran yara da iyayen sun zo yaro ba jin daɗin haka sannan zai rinka ji a ran shi cewa baban shi ma bai damu da karatu sosai ba da haka in ya samu yar dama shi ma yana iya wasa da karatu to da yawa za ga wasu yara an tura su makaranta ba sa zuwa me yasa sai da san baban shi ma ba zai bibiya ya zo ko bai zo ba sannan kuma ba za a sa ido a kan shi ba na haka ko bai bi ba ko ya je shi jidde ne a wajen shi da haka in ya ga dama je in bai ga dama bai je kuma baban bai san bai je ba kuma in bai je makarantar nan ba a can baya mun yi bayani ba ka san ina yake zuwa sannan kuma wannan lokacin ba ka san tare da zuwa ya tsara da lokacin ba sannan mai yi ɗauko a wannan lokacin da ya ƙarar tare da waɗancan yaran duk ba ka sani da wannan suka ce tashin makaranta na kwana ɗaya wa yaro ba tare da uzuri ba kuma ba tare da sanin iyaye uzurin da ya sa yaron ya tashi ba yana iya haifarwa da iyayen matsalar shekara ɗaya da ba za su iya magance ta ba amma da yawa kuma iyayen ba san haka ba da haka aka ce kar yaro ya rasa muraqaba menene muraqaba kar ya rasa cewa ana sa ido a kan shi yaron ne san ba a sa ido a shi to zai yin ya ga dama sannan wani iyaye su sa ido a kan da dabara ake yi ba ka yin kai tsaye da zai gano karin da kamar ba ka san me shi ba amma kai ku kana bibiye da shi sannan kuma garin ƙasa wasu ajiye suna ɗan lura ma da yare shi sai kuma in ka dawo sai ka san usulubin da za ka yi ya ga kaman kai ne ka bar shi alhali sai baka sani ba wasu saka abu na takwas suka ce shughlu waqti alfara shine ka shagaltar da lokacin yara wajen abubuwan da za su amfana da shi ko dai aiki ko kuma wata istara'a wanda za ta ɗauki hankalin shi ko kuma a'a in tana da shago in ya dawo daga makaranta ba abin da zai to ya zamo yana kusa da kai sana'ar da take yi yana dan ganin wace irin sana'a ce wannan zai rage mishi mu'amala da shakuduwa a unguwa da yaran da baka sanya su ba ya dawo daga makaranta da Allah wani kayayyaki kake sayarwa sai kake je same ka a wuri lokaci kaza ko kuma in ya dawo daga makaranta kai za ka sa a zo a ɗauko su a kawo su nan wajen da kake sana'a in aka zo wajen sana'a la'alla zahar za ta yi ku sallah tare la'asar za ta yi ku sallah tare in aka tashi daga kasuwa kuma za ku da gida tare ko da za ka dawo gida tare da shi a yi sallar magarba a yi sallar isha ya ci abinci ya gari abin da zai yi zai dan duba abin da zai duba duba daga nan ya kwanta washe gari ya koma in ya tashi a haka to bai saba shafuwa da yaran anguwa da ba sanya ya halayen su ba to shi ma yana taimakawa wajen samar da ingantacciyar tarbiyya da wanda aka ce iyaye kada su sake wajen shagaltar da lokutan 'ya'yansu cikin abin da zai amfana da 'ya'ya in ma a gida ne suka ce yaran sun fara iya karatu to kaɗan sama musu wani library haka a cikin gidansu sai ka samu littattafai masu amfani in akwai abin kallo a cikin library ma ka samu musu wasu sassan da za su iya amfanar da su a bangaren su sai ka tara musu in suka da sai ka rinka ba su lokaci ka ci wannan lokacin ko a je ɗauki littafin da yake so ya karanta zan zo shi ɗan tambayoyi ko kuma waɗannan kan kowa ya sa zan zo mu tambayoyi na san abin da ke cikin su a nan ne za ka iya binciken yaran ka ga su suka ƙaru da shi ne suka amfana da shi amma ka saka yaro a titi a ruwa haka kawai yawo zai dawo lokacin da yake so ita lokacin da yake so wata ran ba Allah tsari ba ta da Allah ya tsare da zai zo maka da abin da ba ka so Allah ya tsare abu na tara suka ce al-qudwatu salihah uba ko uwa ya zamo abun koyi na gari da ɗan shi da uwa da uba ana so su zamo abun koyi na gari ga 'ya'yansu baba ya zamo abun koyi ga ɗan shi game da addini shi a gaba ba yana damuwa da addini to in take ɗan ne ya san yadda take damuwa da abin amma dai za ka je kai sallah kuma kai yana ganin ta a zaune ko kuma ya ga kai ba ma damuwa kai da sallah ba ai wannan faɗan naka ba zai taɓa tasiri a cikin zuciyar shi haka ɗabi'unka mu'amalarka da mutane sai ya zamo mai kirki zama ba ka da kirki a cikin mutane to da wuyan faɗanta gare shi tasiri haka wa fil musara'a haka wajen gaggawa ilan kisali amri rabbika wajen aikata umarnin ubangijinka to ka zamo kai ne na farko kafin sai ta nuna wa ɗanka walbu'du amma na hata sannan ne tantan abin da Allah ya hana ka ɗan ke bai tana da taka ɗan wajen abin da Allah baya so to sai kace mishi ba ka san kaza to ya san kai baka da alaka da wannan abun da wannan fadan da zaka mishi na baka so zai fi tasiri a cikin zuciyar shi sama da kai kana aikata shi kuma karka kace kare aikata ba zai tasiri a cikin zuciyar shi ba haka ita ma uwa ta zama abin koyi ga 'ya'yanta wajen misalta abin da Allah yake so ki ta sa ƴarki ta sa hijabi in za ta fita ke kuma za ki fita gare gani take ganin kina ta kowa zaka tana iya hujja da ita to ake ma mama ba kullum ke kawai da haka ita ma sai ta tsira su da wannan amma tun da kike yarki ba ki taba ganin ki a waje ba hijabi ba sai kika mata faɗin sa hijabi da mahimmancin shi ba ranar da za ta tuno su ai rana ta za ki ma ba ki sa ba ko kuma ranar da ta ganki da wani abun da bai da alaka da wannan ta yi magana sai da kin ne san shi wannan sannan haka suka ce wal bu'du an rijal ita ya mace ko da shi ana so a nisantar da ita da cakuduwa da maza ne ba a so mace ta saba zama cikin maza ko da ƴan uwanta ne a rinka nuna mata akwai bambanci tsakanin mata da maza wurin wasan maza daban wurin wasan mata daban a cakudu ana wasa a tare a ba a da shi ba wannan yana cire mata kunya kuma yana nuna mata tsakanin ɗa namiji da mace ba bambanci ɗaya ne alhali ba a son shafuɗuwansu. sannan abu na uku suka ce uwa ta koya wa ƙyarta zama a cikin gida da kuma wannan ba zai tafi da sai ita uwar ita ma in ta zama mai zama a cikin gida amma shiga goma ba a samun ta yara sun da daga makanta daidai lokacin da ya kamata su ci abinci maman su ba ta nan ina ki ba san inda ta ki ba ina ta tafi ba san inda ta tafi ba ina baban shi ma baya nan a ɗabi'an yaro yanzu zai nemi ina ne zai je samu abin da zai sa a bakin shi da ya dawo daga makaranta cikin yunwa to ana so iyaye mata su sabar wa kansu zama a cikin gida sannan su sabar wa 'ya'yansu mata zama a cikin gida ko da shi da ji ta ɗin tana waje a takura ta yi amma ita na gida sai ta ji cikin nutsuwa ana son haka a Allah ce wa ƙarna fi kunna wa la tabarrajna tabarruj al ula haka Allah ce wa mata yana magana da matan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku tabbata a cikin gidajen kada ku rinka fita fita irin ta matan jaririya na farko shi ne muni na ƙoƙarin fita mace na ƙoƙarin fita wa za a bari a cikin gidan a kukkullewa za a yi ya shigo ita kuma za ta fita ta shigo shi kuma zai fita to zai zama an a samun matsala wajen tarbiyyar yaya duk iyayen ne zama ba sa zama a cikin gida ko da suna da mai kula musu da yaya in ba sa ba sai an samu matsala wajen tarbiyyar sai da akwai abin da ake kiran shi hana ƙauna ta ɗa da uwa in uwa ba ta kusantar ƴaƴanta sosai ba za ta rinka samun wannan ba ita ma ba za ta rinka samun wannan ba haka shi ma uba in baya kusantar ƴaƴan shi kusa da kusa yana nesa nesa da su a kodin shi to ba za ta rinka samun hanan nashi ba shi ma ba zai samu nasu ba sai zama ko baya nan ba sa jin komai shi ma ko ba sa nan ba ya jin ya damu ba a so kuma tsakanin iyaye da 'ya'yan a rinka samun irin wannan Allah madaukakin sarki ya tsare mu sai abu na goma al-munaqasha wal muhawara a rinka yin munaqasha tattaunawa da kuma muhawara tsakaninka da 'ya'yanka مالك إذا رأيت على ابنك خطأ في السلوك إذا أنت تقول كسكري أتارت بنك فلا بد من وعظه دولة مش وعظ يا قسكو لي بيسلا با وعظ أن أي تيش بيجي أتنكر يا دولة وعظ جد قسكو لي وعظ وقد يحتاج الأمر إلى مناقشة ومحاورة تنا إي واليف ينا دبقاتا أكتشونا أي محاورة أسان أبادتا بل ما أنت كما أي جارية a kan abun dan ka kafa mai wata hujja da ƙarfi da kake so ka kafa mishi sai ku yi wa hada uslubun yaktalifu an maw'iza shi wannan uslubun ya sha bamban da uslubi na wa'azi kai tsaye kamar da muka yi bayani a baya domin shi wa'azi kai ne za ka ta magana su suna saurara sun nutsu amma shi kuma munakasha da muhawara kai ne za ka tattauna tsakanin kai da su kana tambaya ana ba ka ansa kana je ku tambaya kana neman ansa daga wajensu ya ce a ba da misali allah ya tsari yake sai ka samu matsala ba ka saba ganin ɗanta yana shan taba ba rana ta da gan shi taba yana ta koyewa yana ta koya katsam sai allah ya haɗa ta gan shi wani mataki za ka ɗauka a lokacin ba ka taɓa ganin shi ba ita ce yin ƙarmari tun da ba ta kai sauran manya-manyan abin gabanin ba ba amma daga nan ne ake ɗan fara. tun da aksari wanda daga yana shan a ce yana shan allah tsari wiwi haka ko ko yana shan ƙwayoyi ga sunan barkatai an ƙirƙiro ƙwayoyi waɗanda har da masu sa hauta kai in yaro bai sa ba shan su ba akwai ga sunan kala kala to a kaddara karamin misali taba Allah ya tsari to sai ka gani baka kuma sani ba to a lokacin wani irin fada za ka yi in kai ne za ka yi fada me za ka fara ce mishi wani uslubi za ka yi amfani da shi na kaga a nan lokacin za ka kama shi da duka ko me za ka mishi addini daidai gaban duka ba zai amfani ne za a yi abu na farko siha da shi anan ma da yake tambayi za ka gabatar mishi game da tawa ya zo zo zo zo na rinka da abin da mun taba ganin ta ba da Allah zauna zan ma wasu yan tambayoyi ke hal a tadkhil mufi shin wannan zaban yana da wani amfani ne ke samarwa ba na an sa wadda za ta kama hankali na me zai ce maka a lokaci zai ce tana da amfani ta ga uslubin da ta biyo uslubi ne ba na faɗa da zage-zage ba a zo ba na labarin menene amfanin wannan tabar a jiki zai ce maka ba su da amfani sai ka sake mai tambaya na biyu ce ma iya mazaruhu su da Allah ga yamu wani irin cutarwa wani tabar take لعل دي أم بدامك شو كذا كذا كذا دي أم بدامك دي أبن بيتني هذا جت ميشن تابا يا سن أكون شو تبغى نتجي يا سن إني أنا سامو مونا أم باني تو يا سن كم أكون شو تبغى نتجي ويسألونك عن الخمر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ذلك wa ta 'anil khamri suna tambayar ka game da giya ake qul fihi ma ismun kabir a cikin giya akwai laifi mai girma wa manafi'u linnas kuma akwai ɗan abin amfani da mutane suke samu a cikin ta amma wa ismuhuma akbar min naf'ihima cutarwa da laifin da ke cikin giya ya fi amfani da ake samu kaga wannan a matakan haramta giya ne fa ba kai ɗaya ka za ka ce ku bar shan giyar nan ba to tun da yanzu ka auna kaga akwai ɗan amfani amma cutarwan ya fi amfani yawa to ana nan sai kuma Allah ya ce ya yi wallabi na amanu إنما الخمر والميسر والأنصار والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إذا أنت بس كيف إنما با أمفاني من بركة بكي بيع da suka ce sun bar giya to anan ma sai ka danne shi sai ka ce limaza to dakhil da ya mun menene dalilin ne sa kake sha ka ce ba amfani sannan kuma ka ce shana cutarwa to me yasa kake sha sai ba ka ansa wannan tambaya ne waɗanda saƙo ne kake tura shi da kai kai cikin kwakwalwar shi tabbari kwakwalwar shi sannan kuma sai ka je halitta da fiyin muharram shin shan taba haramun ne ko halal sai ka tambaye shaka mai zai ce zai ce halal ne a inda za ka gani ba halal ba ne aksari in ba mai sha ya cimbata sosai ba ba zai so kowa da kowa ya shi na sha duk abin kirki za ka so mutane su kana aikata shi duk abin da ba laifi ba suka ce wannan yana cikin ma'aunin ka gane laifi da ba laifi ba albirru matma'annat ilayhi nafsu abin da yake mai kyau ne za ka ji zuciyarka ta nutsu da shi kuma ba ka kyamar kowa ya zarta duk wanda ya nan sama ba za ta ji ba amma wal ismu ma haka fi nafsika wa karita an yattali alaihi nas abin da yake laifin shi ne abin da yake mata kaikawa a cikin zuciya bal ma kake kyamar kada mutane su ganka kana aikata shi don ka mishi wannan zai ba ka hanta sannan sai ka ce hal tuhibbu an yaraka ahadun min jama'atika wa anta tudakkir cikin mutanen da kake jin nauyin su kana so dan Allah wani ya ganka kana shan taba yace a'a to anan sai ka zo da ɗan nasihu da abubuwan da ka sani wanda za ka ƙara mishi sai ka ce to ni lafiyar ka nake ji mata nan gaba ba ka san irin abin da za ka zama ba ƙarshe kana iya kamuwa da cuta a huhunka kana iya kamuwa da cuta a hantarka kana iya kamuwa da cuta iri kaza kaza after tana iya kamuwa da cuta ta farfadiya ma sannan ƙofofin numfashinka suna iya toshewa sai ka karanta mishi abubuwa wanda za su kama ƙwaƙwallon shi to sai ka yi tattauna da shi sai ga ya saki wannan hanya sun ba da misali game da wannan gabar muhawara da yawo lokacin da yake so ya aikata laifi akwai hadisin da أبو أمامة الباهلي يروي السدي ابن عجلان حديث يكشف إن فتى شابا وترى نوني سولي نيارو سولي نيارو سولي أتى النبي صلى الله عليه وسلم سيد وزن النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يا من زن الله ائذن لي بالزنا يا رسول الله أتم بي إذني إني دنا سوري قل أرني لتنجل كاشن بلغا يزوجن أن نجل وسويت يا رسول الله إذني بالدنا نسوى أتم إذني إني دنا يسوى أن نجل فأقبل عليه القوم تبتن لك في الترجيش فزجروه wa qalu mah mah suka tsawa yi shiru da wannan magana da kake ka san a gamuwa kake wannan magana فقال له النبي صلى الله عليه وسلم النبي يكي مسكومي بقى يكي أذنب dan matso kusa da ce komai ba dan matso sai dan saurin ne zo kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam qala fajalasa sai wannan dan saurin ya zauna sai da annabi bar shi ya nutsu shiru ana dan shiru wani irin hanya zai bi mishi sai ce auke zina kake so a baka dama a tuhibbuhu li ummika to kana so a ba wani dama ya ɗan yi zina da mahaifiyarka kaga tambaya ta ne wannan za a tattauna ne muhawara ne a tuhibbu li ummika kana so a ce ga wani shi ma a bashi a mishi izini yin zina da mahaifiyarka qala la wallahi ja'alani Allah fidaka Allah ya sanya ni in zama kulfa a gare ka bana so bazan so a ce ga wani ne zina da mahaifiyarka sai annabi ya sake bari shi ya ce walan nasu yuhibbunahu li ummahati ai sauran mutane su ma ba sa so a izina da mahaifansu inda wanda za ka ce a baka izinin ka yi ta ai nan gaba ita ba mahaifiyar wani ne da haka mutane su ma ba za su zo haka ga iyayensu ba annabi sai bai bar shi haka ba sai ce a tuhibbuhu libnatika za ka so wani shi ma a shi dama ya yi zina da yarsa inda ai wadda za ta yi zina da ita ƴar wani ne ita ma nan ma sai ce la wallahi ya rasulallah wallahi ba na so ya manzan Allah ta annabi sallallahu alaihi sai ce ja'alani lahu fidaka ya rasulallah Allah ta in zama kwanta a gare ka ta annabi ce walan nasu yuhibbuna li banatihi haka sauran mutane ba sa so zina da ƴaƴansu dan me za ka ce a baka dama sai da yar wani sai manzo Allah bai bar shi haka ba atuhibbuhu li ukhtika za ka so a ba wani dama amma wani izini ya yi zina da ƙannuwarka ko yarka kaga muhawara da tattaunawa kenan abinda zai kama shi kenan qala la la wallahi ba so ja'alani Allah fidaka ya rasulullah Allah ya sa in zama kinka a gare ka da annabi ce walan nasu yuhibbunahu li akhawatihim ai sauran mutane ma ba ta so ai da ƴan uwansu da annabi ce atuhibbuhu li ammatika to ƴar uwar ka ba tunda wadancan a kaddara kusancin yayi kusa da yawa to ƴar uwan ka ba nan ma yake baya so aka rawato ɗan uwan mahaifiyarka ba kana so a ba wani dama shi ma ya zina da ita ya ce ya rasu da ba na so ja'alani lahu fidaka Allah ya sa in zama fansa a gare ka shi kenan an gama kenan fa wada yadahu alayhi sannan bai dan daka kirjin shi haka wa qala sai ce Allahumma ighfir ya Allah ka gafarta mishi zunuban shi wa tahhir qalba ya Allah ka tsarkake mishi zuciyar shi wa hassin farja ya Allah ka tsare mishi farjin shi falam yakun ba'da dhalika al-fata yaltafitu ila shay'in tun daga wannan sauran da sake jin cewa yana marmarin ma yi ba kaga wannan mai agai muhawara da munakasha kenan an ba shi dama ya faɗa ya fada abin da ke cikin zuciyar shi an mai tambayi kuma ya ba da alfa tattaunawa kenan to kaga wannan shine uslubul annabi sallallahu alaihi wasallam wajen muhawara da munakasha da wani a lokacin da wani abu ya jiro mishi ke so ya aikata na shi. irin misalai haka suna nan dewa tare da annabi sallallahu alaihi wasallam zaka da wannan duk wanda zaka je kai zina da ita ba faɗowa sai daga sama ba tana da iyayenta tana da uwarta tana da ubanta kuma babu mutumin da dillalacewar mutum dillalacewar mutum ba zai so ya ga kashi tana zina ba ba kuma mutum da lalacewar shi ta kai zai ji damu ba to amma wani kuma da zai ji ba da ƴar wani ne duk da lokacin hankalin shi ya rufe baya masu nuwa kuma dukkan mutumin da ya zama mai irin wannan ɗabi'a a ba to za ka kuma shi na taka tsantsan da ya'in shi da ya ga wani ɗan abu zai je samu nutsuwa ba amma kuma an jima kuma zai je samu ƴaƴan wani shi a ga ya zama da banza ke duk da cewa akwai maganganun da wasu ke a ce kamar zina bashi ce mana in kai da ƴar wani duk ka tsantsan ta, ta da irka abin ka kalle shi aka sai zama kamar ba zai ba da cikakkiyar ma'ana ba ita ita wannan sun sunta ya ita ba ita sai ba sannan kuma ayan qur'ani ta ce wala taziru waziratun wizra ukhra laifin wani bai kamata shafi wani ba a wajen Allah laifin wani ba ya shafar wani dan wane ya laifi sai sakamakon laifin sai dawo kanta kai da ba kai kai ba a shi laifin ya dawo kan shi duk da cewa suke ce kamar an cutar da ya kamar an cutar da uba ne haka yin an cutar da uwa abu an cutar da ya kamar an cutar da uwa ne to amma kai tsaye ita wannan cutar kanta yake zuwa cewa ita ba ita sai ba kuma dan ne za a zo a yi da ita a wannan gaba ranar na ji ɗaya daga cikin malamai na ba da labarin wani da yi irin wannan ɗabi'ar ya wata a makaranta ya yi ƙoƙarin sai da ya mata ciki a makaranta ba a wajen karatu bayan ya mata ciki kuma ya zai ce ba zai aure ta ba aka ce ya aure ta nuna ba zai aure ta ba da irin abin da ya faru da wannan da ya ma nan shi ma kannuwa shi irin abin da ya faru da ita ce shi ma a makaranta ne wani shi ma ya mata irin wannan bayan haka shi ya ce to ɗaya ma yi amma yake shi an yi da ƙanwar shi kuma ina ganin an yi da hattaba da mahaifin shi ma a ƙarshe sai zuci ya Allah wannan wani irin ko ne ni ɗaya na yi amin wajen uku ai matar da ya zo ya aura na wajen cikin uku ma na jin kusan matar da ya aura aka ce sai ya same ta zama ciki kuma da ya kewaye bai auri wacce din ba wannan din bayan an yi da kallon shi kuma wannan din bai zuwa aura ita ma sun yi same ta yana da ciki yana ya Allah ni da ni so daya amun wajen su uku amun da an yi da kanwa an yi da da ma'aikiya kuma ga mata ta ita ma da zuwa na aura ga abin da ya kaure kuma ka ce kisa cewa ta ilimin abin kamar haka ya faru amma kai tsaye tana iya yi wa ka samu mutum Allah ya jarfe shi da irin wannan ɗabi'ar kuma Allah ya tsare ƴaƴan shi tana iya yiwa kuma ka samu su ma su faɗa cikin wannan sakamakon hakan ya zamo ibra gare shi cewa kama ku dinu ku da kamar da kai sai a maka irin shi da haka Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga wannan mummunar dabi'a Allah madaukakin sarki ya mana kariya daga dukkan abin da zai bata mutum da ce shi duniya da lahira wannan ita ce gaba ta goma gaba ta ma'ana almunafasha wal muhawa za mu zo gaba ta goma sha ɗaya da kuma gaba ta goma sha uku sai mu ga abubuwan da malami ya kawo a sauran shin matuwa da yara lokacin hutu a makaranta ya ya kamata su zama a ƙarshe sai mu shiga wasa ya amma min abuwai gamar biyar wasiya ga iyaye guda biyu game da 'ya'yansu malam ya kawo wasu gabobi da ya kamata mutum ya dace irin su al-isti'anatu billah wa tadarru ilai neman agajin Allah wajen ya tarbiyyantar maka da ya duk dabara da hikimar ba ita za ta sa ka tarbiyyantar da 'ya'yanka ba sai da taimakon Allah musamman zamanin da ake ciki wayan da yara suke da shi iyayen su ma ba su da shi dabarar da 'ya'ya suke yi wa iyaye iyaye ma ba su sani ba da yawa to dole sai ka nemi taimakon Allah sannan al'adlu bainal Aula ya zama tsakanin 'ya'yanta kana yin adalci shi ma yana daga cikin abin da malamin yake wasiya sannan al-istiqrar al-usri والتفاهم والتعاون بين الزوجين tsakaninka da matar ke zama akwai fahimtar juna sannan kuma akwai ma'ana tabbar jin daɗin kwanciyar hankali na zamantakewar gida shi zai taimaka muku wajen samar da tarbiyya ‘ya'yanka ba su saba kullum tsakaninka da matanka rikici da zafi ba yana tasiri a wajen tarbiyyar ‘ya'ya faɗan iyaye shi za su kace da baba da mama in suna faɗa suka ga ƴaƴansu za su gane duk yadda za su tilasta wa kansu su yi dariya su yi dariya in bayan yaran sun da kuma kan za su ci gaba amma duk yadda za ka yi ƴaƴanka su rinka ganin kana faɗa da mamansu har da zagi la Allah har da duka to ka ɗauko hanyar da za ka rusa tarbiyyarka za mu gani malamin zai kawo mana misalai masu yawa kan wannan gaba kar karka yadda ko irin magana na cacen baki a faɗa a faɗaɗin nan su kuma suna sa ido suna kallo za a zo matakin da za su da kamar kana cutar mamansu ko kuma a zo matakin da su ƴaƴan su rinka ganin mamansu suna cutar babansu in ka ɗauki gefe ɗaya suka bi to gefe ɗaya shi kuma ba zai ji daɗi ba to ba a so su rinka ganin ku ɗaya kuke ba bambanci haka kuma su rinka ɗaukar kuɗi ma'ana kuke to kuma haka ake su ku ɗauki ƴaƴan ɗaya suke babu wani bambanci to yana daga cikin abin da ke samar da tarbiyya ingantacciya Allah madaukakin sarki ya da mu ne za mu ga wannan zabar wasiyar da malami ne wa iyaye ga marmiya Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada a ciki na No. to akwai wasu wai bayan Allah da suke bukatar addu'a suna son su ga wani akwai wanda kuma yi musu jagora suna fatan Allah madaukakin sarki ya sa abin da za su yi wanda suke son ganawa da shi Allah ya ba su damun ganawa da shi din kuma abin da suke da bukata muna roƙon Allah muna roƙon sarki ya dace da su mu ma kuma muna roƙon Allah muna roƙon sarki ya biya mana bukatun mu na kai Allah kuma ya dace da mu ya tarbiyyantar mana da ƴaƴan mu tarbiyya irin ta addinin musulunci ya mana jagoranci cikin lamuran mu ya azurta mu da ilimi wanda zai amfana da mu duniya da lahira ya tsare mu daga ilimin da ba zai amfana da mu ba duniya da lahira Allah ya kyautata ƙarshen mu Allah ya gafarta wa dukkanin yan gomu musulmai da suka gane da lafiya Allah ya tarbiyyantar mana da ƴaƴan mu tarbiyya irin tafi mai musulunci ya tsare mana su daga dukkan abin da zai bata musu tarbiyya Allah madaukakin sarki mu ma ya tarbiyyantar da mu tarbiyya irin tafi mai musulunci Allah ya kyautata ƙarshen mu baki ɗaya wannan majalisi Allah ya sanya albarka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu Allah nan da yake bai an karatu sai ya ba da wani muna fatar da yake nan shi barka Allah ba su sarki ya zafi da duka baki ɗaya. Allah ya sa ya zama da mu da su ga ɗaya. daya duk muna yi ne don neman yarda Allah Allah kuma yarda da mu ga ɗaya. daya Allah ya amfana da mu da wanda muke saurara na ayoyin Qur'ani da hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ni salati ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت